Eh, protocol gari ne da ke cikin kasar Kamaru wanda ke kan iyaka da kasar Chad cikin jihar Arewa mai nisa wanda kuma eh, ke fama da ainihin fitina nan na ayan Boko Haram domin gari ne wanda eh, ba wuyan shiga ba wuyan fita tun da kan iyaka ne eh, ba batun tsaro babu tsaro na kirki a wannan gari kan iyaka gari dai gari yake da kanin kamar da Chad ba nisa da Chad amma bai da bayar kusa da Najeriya kuma eh akwai ah, yana wato gari ne kasan sadi na na iyaka da kamaru har kuma najeriya to kan iyakan kan wato kusurwan ne yake za a iya zuwa najeriya za a iya zuwa sadi tsakanin tashi kamaru zuwa tashi fotokoli zuwa zuwa najeriya ma ya fi kusa domin bai wuce eh, kilomita ko uku ne haka ba ba su da nisa da gamboro yau gamboro ga to ga mana me ya faru a eh. gurin ne kasan tun da sojojin sadi suka zo kasar kamaru Eh, sun dauki matakin fakuran su yan boko haram ne to sun far musu a wannan makon da a makon nan da ya gabata sun kai musu hari inda kuma suka fatattaka su suka kashe wasu suka kori wasu kai dai sun musayar wuta sama da awa biyar domin su dama waɗannan yan boko haram sun yi sansani suna a wannan sashen daga zamboru zuwa kamaru suna shigowa ne ba ba matsala suna shigowa suna yin abin da suke so su fita suna suke shigowa su zo su sayi kuma su zo su kife yan ƙananan ƙauyukan nan su samu abinci su koma to nan ne yan eh, eh, cani suka fama suka fara ainihin kai harin nasu har ma suka bi su har cikin gamboru kuma da yawa daga cikin yan boko haram ne wasu an kashe su wasu kuma sun gudu eh, a halin yanzu dai wasu yan caje su kuma a kowanne na kashe wanda ba mu tabbatar da yawan su ba wasu ce uku wasu ce yafi a akwai da yawa da dama wanda suka ji rauni wanda suna kwance an kwata da su ta asibitin jamena wanda kuma a farko makon nan mata na ƙungiyar mata na cadi suka yi musu taimako na abinci saboda mara musu bayan nuna musu goyon bayan su da kuma karfafa musu gwiwa sojojin saboda su gaba da ainihin wannan yaki da suka je yi na da Boko Haram ne. Eh, ina gaskiya labarin da muke ji na cewa sojojin kamar da caji sun zagaye su 'yan Boko Haram a nan ne inda kake magana ko wasu ne. E, to kasan su 'yan Boko Haram an san dama asali su an yi an san da suke yi a cikin gungumin daji ne wato inda a nan da fidani ne suke nan suna kiwon su inda suka kore su kuma akwai ruwa a can shi yasa suka yi sansanin su an san dama inda suke kan iyaka yake dab Najeriya Kamaru ba sa da matsalar shigo wato gugurmin daji ne babu hanya babu eh, kai dai cikin daji ne to tun da dama an riga an sani yanzu haka ana bari a kore su daga wannan wajen tun da su ma suna da makaman su makamai suke da su manyan makamai su suke da su wanda an rasa har yanzu ba sa ba tabbacin wani ne ke ba su makamai domin a gaskiya su ma suna da makaman su da isasshen makamai a har yanzu dai Eh, suna kokarin su eh, cike wannan wurin Um, akwai wasu rahotanni ko alamomi da kuke gani na cewa 'yan Boko Haram dinnan da muke magana da kai da ke kan iyakokin nan na Chad da Kamaru da Najeriya ba 'yan ƙasa ɗaya ba ne garwaye ne 'yan ƙasashe ne duka suka haɗu? Eh, a gaskiya Aliyu cewa ga 'yan kasa kaza ne na Boko Haram wannan ba tabbas domin akwai 'yan Najeriya, akwai 'yan jamhuriyar Afirka da tsakiya, akwai 'yan Chadi, akwai 'yan Niger, kai akwai ma tun kwanaki wato ba da aka ba da labari an kashe 'yan Boko Haram sama da arba'in a cikin da 'yan Faransa. Ka gani abu ne wanda ba tabbaci cewa 'yan Boko Haram ne ko kuma ma a in ta da ɗayan baya ne kawai su suka haɗu suka ce su ne 'yan Boko Haram. Gaskiya ba tabbacin kan wannan su wane ne daya a idan ma ake yakin nan. Bayan ƙasa guda ba ne nan sam. ba 'yan kasa guda ba ne.